Mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 22 ga watan Afrilu a matsayin ranar duniya wato World Earth Day. A yau kimanin mutane biliyan ɗaya ne suke kiyaye wannan rana ta hanyar wayar da kan al'umma a game da haɗarukan da ke tattare da ayyukan da ɗan adam yake aiwatarwa waɗanda suke gurɓata yanayi. Wannan shine tambayar da na wa ɗan rajin kare muhalli Umar Sali Anka ne. anya ko wannan haka ta kai ga cimma ruwa ga abin da yake cewa. wannan tambaya ce mai mahimmanci sosai sosai domin ta haka ne zama a gane cewar shin an ɗauki hanyar gyaran na daidai ne ko kuwa ana dayi ne domin wasu guraren su na akwai abubuwan da ya kamata da mu da ku 'yan jarida da su gwamnatoci su ɗauki gabaran yi musamman yanayi na tattalin arziki da kuma ilimi da jama'a suke da shi musamman a afirka makarantunmu gaskiya ba sa iya ba da abin da zan ce ga practical aspect na irin wayannan duk abubuwan da ake tunanin a samar domin wannan ci gaba mai ɗorewa da ake so a samu ta ɓangaren noma da sauran fannoni na rayuwa wanda shine ne haɗa ya tattara ya dawo cikin muhalli wayanda ake yi musamman sai ka zo cewar idan kana so ka samar da hanyoyi na ci gaba ɗin da ake bukata na kula da muhalli ɗin da kuma sauran al'amura da suka shafi noma da kiwo ba mu da ci gaba na zamani da mukan iya samar da wa'annan hanyoyin cikin sauƙi shi sa nake ce ya kamata su gwamnati sun mu rinka duba yanayin da muke ciki a samar da hanyoyin da ba sai an siyo ko kuma an kwafo daga ƙasashen waje ba zama na dole to mu mu canza tsarin miyoshi yadda za mu iya samarwa da kanmu domin gaskiya akwai al'amura da dama da muke bukata domin ci gaba da yadda za mu kare muhallin namu da kuma yadda za mu inganta noma da kiwo da baki daya wanda duka su ne suka shafi muhallin kamar a makon jiya a yau ma muna tare da dr salisu dahiru jagoran shirin newmap wanda zai dora bayanai a game da haɗarkan da ke tattare da matsalar ambaliyar ruwa wanda wannan shirin na newmap yake ƙoƙarin kiyayewa kaman kasashen kudancin nigeria inda akan sami tsananin ruwan nan kuma yawanci ainihin kasarsu kasa ne wadda za a gan shi kaman ba wuya idan aka yi ruwan sama mai tsanani yakan kwashe wannan ƙasa yadda akan sami zaizayen ƙasa kuma har a samu abun da zai kai ga ana samun kududdufi masu zurfi wasu su sukan kai har mita ɗari da tsawon kilomita da ɗan yawa a ciki akan sami manya-manyan gidaje kaga sun rushe koko an hanya ta datse gaba ɗaya koko an sami hanyoyin ruwa ko eh, bututun ruwa da ke tafiyar da ruwan sha sun karye sun datse kuma layukan lantarki su ma duk sun faɗa ciki duk wadda zai kai ga jama'a suna cikin wani mawuyacin hali ƙari da haka akan sami bullowan cututtuka mafi yawan faruwa su ne kamar cutuka da suke da dangantaka da amai da gudawa da kuma domin datti ko kashin awaki ko ma na mutane tunda wasu wuraren mutane sukan je ba haya ne a wurare kawai ba tare da an killace ba saboda haka idan ruwan sama din ya zo yakan kwashe waɗannan datti da ƙazantan. wasu su fada rafuka wadda mutane suke shan ruwa koko wasu su samu ma shiga a cikin rijiyoyi waɗanda ba a samu an rufe su ba ko wani lokaci ma idan ambaliyan na yayi yawa salga da sauransu waɗanda ba su da zurfi ruwan nan yakan cike su yadda datti da abin da ke ciki ma yana iya fitowa ya je ya fada a rafi inda mutane suke shan ruwa saboda haka akan sami waɗannan cututtuka abubuwa ne wadda ba wai wannan ma'aikatar bane kawai take take aikin nan dole ana kan haɗa kai ne da sauran sauran ma'aikata na jihohi kuma kananan hukumomi da kuma malaman tsafta da sauransu domin a tabbatar cewa an ɗauki matakai wurin kare muhalli kuma a kare lafiyan jama'a. sai kuma sabon shugaban hukumar hasashen yanayi ta ƙasa najeriya wato nimet farfesa mansur bako matazu ya yi bayani a game da ƙudurorin da ya kunsa domin dada inganta ayyukan hukumar wanda ya nuna muhimmancinsu wajen tattalin arzikin ƙasa na farko dai za mu ci gaba da in Allah ya so abin da na iske shi wanda ya gabace ni yake a ka'i. daga nan kuma za mu ba da muhimmanci ga hasashen yanayi wanda ake ba al'umma a mataki na jiha da mataki na karamar hukuma mun lura cewa yawanci aka yi hasashen yanayi wanda kawai manyan ma'aikatan gwamnati ne suka zo suka halarta a yawanci wannan sanarwa da bayanai da muka yi ba su isa gudun al'umma to shine muka kawo wani kuduri wanda muke yin haɗe kai da jihohi da sauran kungiyoyi domin mu yi hasashen yanayi wanda ya dace da ƙananan hukumomi da ɗari bakwai da saba'in da hudu abi na biyu a bangaren hukumar kula da jiragen sama watan aviation ana amfani da hasashen yanayi ne wajen tafiyar da al'amuran jirgin sama to da yake ɓangaren harkan jirgin sama tana buƙatan kula sosai yadda ake gabatar da hasashen yanayin da sauran kuma na'urori da muke amfani da su musamman da yake damuna tana zuwa wanda ana samun yanayi da yake kawo cikas ga tafiyar da harkar jiragen sama kamar na yawan ruwa da iska da tsawa haka in Allah yadda na son mu kara haɓaka aikin da muke gabatarwa muna duka airport na ƙasa da ƙasa wato international airport guda shida sannan kuma muna gabatar da aika a airport eh, na cikin ƙasa wajen guda ashirin da hudu To mai sauraro, ala tilas za mu yi sallama a nan. Idan Allah mai kowa mai iko ya ba mu dama zuwa makon gobe za mu ɗora yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.